musamman jigila na kayan zaɓe da hanyar da za mu buɗe rumfunan zaɓe a ƙasa bai ɗaya ƙarfe 8 na safe ranar asabar 16 ga wata asabar wannan dalilin hukumar zaɓe zai taro ta ɗage wannan zaɓe zuwa asabar mai zuwa 23 ga watan fabrairu zaɓe na biyu wanda a da muka shirin za a yi shirin biyu ga watan march ya zo an ɗaga shi zuwa ranar tara ga watan march